Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maritan Alhamis 22 ga watan Oktoba. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Da Halima Jumrau. Kamar yadda shirin yau da gobe kan yi kowace Alhamis, yau ma za mu tattauna ne tare da ku kai tsaye kan wata cuta mai azabar ciwo wato cutar amosanin jini wadda kuma aka sani da sikila, wadda da turancin Ingilishi ake kira sickle cell disease. To sarfili tun da ka faɗi da Ingilishi sai kuma ka faɗi da Faransanci. Na baki faɗa da Faransanci. <laughs> to haka ne sarfili wannan cuta da Faransanci kuma ana kiranta drepanocytosis. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki To amin shatan Nijar Allah ya ba mu lahiya kuma ya ƙara mana lahiya. To domin mu da ku masu saurare mu samu ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta da kuma ƙarin haɗaka akan wannan cuta ta amusanin jini. Yanzu haka muna tare da Dr. Aisha Kuliya Gwarzo, shugabar sashen cututtukan jini a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, wadda mutane da yawa suka sani da Dr. Amal. Idan da sauran lokaci za mu buɗe layin wayar mu wato wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma ku kira mu kai tsaye ku yi wa Dr. Amal tambayoyinku. mun yi muku tambaya akan cutar amosanin jini mun nemi jin abin da kuka sani game da wannan cuta ga kuma yadda wasunku suka amsa mana ta facebook hakika yau da gobe muna jin likitoci suna faɗan wannan cutar muna jin sunan wannan cuta da ake kira sickle cell disease to amma kuma ni ban san illarta ba kuma ban san yadda take ba Sako daga Jamilu Musa Sabon Layi karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna. Yau da gobe a gaskiya wannan ciwo na sikila ciwo ne mai matukar hatsari ga kuma ɗawainiyar da ke cikinsa musamman in ya samu talaka da wannan nake kira zuwa ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da su rinka taimaka ma masu fama da wannan matsalar da magunguna. domin ceton rayukansu musamman ma mata masu juna biyu da ke ɗauke da wannan cuta. Sako daga Mujahideen Muhammad. To a gaskiya babu abin da za mu ce illa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawar mana da duk wata cuta da take barazana ga rayuwarmu. Sako daga Isa Isa kofsi a Sarara. Allah ya yi mana tsari da cutar amosanin jini da sauran cututtukan zamani. Sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina. Yau da gobe wannan kuma wata sabuwar cuta ce ta kunno kai mai suna amosanin jini? Ni kan bani da labarin wannan sabuwar cuta da ta ɓullo. mai kama jajayen ƙwayoyin halittar jini wacce ake kira da suna amosanin jini. Amma ina addu'ar Allah ya kawar mana da ita da gaggawa, saƙo daga isuhun dila faki. Yau da gobe, ai a nan bajoga akwai wacce na sani take ɗauke da wannan cuta ta sikila, wacce har an sanya mata ranar aure da saurayinta, amma sai dai da saurayin ya samu labarin tana ɗauke da cutar sikila sai ya hwasa auren nata. yanzu haka tana nan ba ta yi aure ba sai dai tana ci gaba da yin karatunta har sai abin da Allah ya yi. Don haka ya kamata gwamnatoci su tashi tsaye domin taimaka wa masu ɗauke da wannan cuta ta sikila. Sako daga Baffa Haruna Bajoga malami a makarantar Jalingo Primary School a Shaka. Yau da gobe, ai ya kamata ku samo likita ya mana ƙarin haske game da wannan ƙwayar cuta domin ba ni da labarinta, sannan kafin nan Allah ya mana katanga karfe da wannan cuta mara daɗin suna amin saƙo daga Bala Muhammad Damban. To Sarfilu idan Bala Muhammad Damban yana saurari yanzu haka sai mu ce gyara zaman ka yanzu nan Dr. Amal Gwarzo za ta yi maka ƙarin bayani akan wannan cuta. Kwarai da gaske. Yau da gobe haƙiƙa idan wannan cuta ta kama mutum sai dai kawai ya ci gaba da addu'a Allah ya raba shi da ita domin kuwa cuta ce mai yi wa mutum mugun kamu. Sako daga Sama'ila Ahmad Dikke. Mu dai ba abin da za mu ce sai Allah ya tsare mu daga wannan cuta. Sako daga Umar Musa Dambam. Toha, wata sabuwa an ce da bama gujewa ta ma. Eh muna jin labarin ta kuma muna neman tsarin Allah daga dukkan cututtukan da muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba, su kuma masu fama da cutar Allah ba su lahiya. A ƙarshe ina kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su taimaka wa masu fama da wannan cuta. Sako daga Abdulkarim Isa Rijiyar Lemo Kano. gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare kamar yadda muka gaya muku a buɗe wannan shiri yanzu haka dai muna tare da Dr. Aisha Kuliya Gwarzo shugabar sashen cututtukan jini a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano wadda kuma mutane da yawa suka sani da Dr. Amal. Salamu alaikum Dr. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Ina wuni. Alhamdulillah lafiya lau. To muna godiya sosai da kika karɓi wannan gayyata tamu domin ki zo ki kare mana ki ba mu karin bayani da karin haske akan wannan cuta ta amosanin jini. Mana gode. Yau wato daga amsoshin da muka karanta dakta za a ga kamar mutane da yawa ba su ma san da wannan cuta ba tunda wasu suna cewa ma sabuwar cuta ce ko za ki iya ba mu takaitaccen tarihin wannan cuta? To gaskiya wannan cuta ta sikla ba sabuwar cuta ce an daɗe ana yin ta tun wajen eh, dubu eh, ɗari eh, ba zan iya faɗan wannan an dai daɗe ana yi. To ita wannan cuta tana ɗaya daga cikin cututtuka da ake yawan ɗauka daga iyaye wato a kunshe a cikin jinsi. Ita wannan cutar tana kunshe ne a cikin wani sinadari da yake gudana a jini hmm. eh, ya kai iska zuwa sassan jiki wato mai suna a turance hemoglobin to shi wannan hemoglobin din a cikin wato red cell yake kuma yana da nau'i kala-kala daga nau'in da yake faruwa tun ana cikin ɗan tayi hmm. har zuwa a haifi mutum har zuwa a girma. so shi nau'in da in mutum ya ɗauka lokacin ya girma wato daga lokacin da aka fara rarrafe lokaci eh, wata shida kenan daga nan shi wannan maran kyan yake bayyana saboda shi ne ake cewa yana da ɗauke da wannan hemoglobin da zai iya sha wato shi hemoglobin yana da eh, wato chains da ake cewa da su alpha da beta to shi na adult wato na ta girma wanda kake samu shi ne mai bita dinnan shi bitar shi ne ba da lafiya to amma in kana da na yara wato daga lokacin da aka haifi mutum zuwa wata shida dinnan yana da wanda ake cewa f shi na yara ne ba ya dauke da wannan eh, bita cin din to shi saboda haka kin ga shi lafiyar shi kalau to da mm. aka ana fara rarrafe shine wannan cuta za ta fara bayyana nau'in da yake fara yake fara daga wata shida din nan shine yake dauke da wannan eh, gurbataccen jinin a mm. lokacin za ki ga eh, eh, jiki yana wato in yana kai iska sassan jiki sai ya rinka lankwashewa maimakon kin shi jini wato shi wannan jini da yake kai iska shi yana nan kamar abin da ake cewa duna din nan wanda hmm. ake ci amma shi yana yana kewaye jinin na mm-hmm. shi wannan mai gurɓataccen jinin zai zama kamar lauje kamar ayaba zan ce hmm. to idan yayin da ya je uh, lokacin da zai ba da iskar jinin na in ya je uh, wato jijiyoyin da suke ƙarshen jiki sai ga in ya lankwashe din nan zai toshe gurara in ya toshe to ne yake musabbabin da ake samun yawan eh, um, matsalolin da suke tattare da wannan ciwo mm. wannan toshe wadda yake ya kasa gudana a cikin jini din mm. wannan hemoglobin kamar yadda na ce ba a wani iska ake shaƙa shi ba kuwa sai idan iyaye biyu da uwa da uba suna da rabin cutar wato rabin cutar abinda nake nufi su ba su da cutar su za a ce musu as ne da as to sai idan ya zama mutum biyu suna da cutar suka yi aure sannan za su iya samun mai cutar wanda in ya samu eh, wato gaba ɗaya shi hemoglobin shi ss ne wato mai gurɓataccen bi ya samu mm. amma su iyayen ba dukkan su ba ne rabi ne gurɓatacce mm. suna da wanda zai iya kai musu iskan lafiya su kalau amma su wanda suka ɗauki wannan cuta duka jininsu yana da gurɓataccen wannan eh, eh, sinadari na hemoglobin. Eh, yau wato daga wannan bayani da kika yi dakta akwai daga amsoshin da muka samu da dama a waɗanda abin ya ɗaure musu kai da suka ji cewa ana gadon wannan cuta. Misali akwai waɗanda suka ce za a ga uwa lahiya, uba lahiya amma sai su aiho ɗa sikila. Yawwa. to ai shi yasa su iyayen lafiya su kalau idan dai ba shi ma kin san wata ran za a iya auren sikila din shi kanshi to amma wa'anda din lafiya su kalau suna ganin su yawanci ma ba sa ma yawan zazzabi malaria ba ta yawan kama su masu wannan rabi rabi din to su sai su zaci lafiyar su kalau amma idan suka ba wa ɗansu duka suka ba shi wannan gurɓataccen sai kin ga shi ai ba shi da lafiya kenan saboda haka gurɓataccen kawai gare shi idan gurɓataccen nan ya yawa ne idan jini yana gudana a jijiya sai ya je sai idan ya je inda babu iska sosai sai ya lankwashe in ya hmm. lankwashe yawanci a ƙarshen eh, jijiyoyi ne hmm. a wannan gurin da ya lankwashe za ki ga ya toshe iska ba za ta shiga ba sannan jini ba zai gudana ba hmm. saboda haka sai ciwo sai mutum ya rinka jin ciwo a wajen da duk da ya toshe sannan bayan toshewar da ya yi kuma kin ga ba shi da lafiya zai rinka kakkarewa shi wannan jini to mm. in ya kakkarye din kin ga eh, ya zama mutum jinin shi yana raguwa da yawa to nan da nan sai jinin shi ya ragu wato idan eh, kuma sannan yana kakkaryewa din nan yana ba da wani nadiri da ake cewa bilirubin mm. to shi wannan bilirubin din shi ne eh, hanta za ta sarrafa shi ta fitar da shi a fitsari ko a bayan gida to amma saboda yana da yawa sai ya zama za ga idan mutum ya yi yadu ko fata shi ya danganta da kalar shi. Mm. idan mu kama a sassan mu gado bakake ne ba za a iya ganin yadda fata ba yawanci sai a ido. Mm. Za ki ga idan mutum ya yalo ne ake cewa shawara. Mm. To wannan karyewa da yake yawan yi saboda kin san shi jini mai kyau yana kaiwa eh, kwana ɗari zuwa kwana zuwa ɗari da ashirin. To amma shi na sikila baya fin Eh, maybe kwana ashirin to kin ga nan da ya ya kare kenan hmm. yana kare wannan yana fitar da wannan sinadari na bilirubin to ba'annan shine manyan matsalolin da suke kawo duka sauran matsalolin da sikila yake samu da su hmm. shine su eh, ashewar jiki rashin jini su ciwon jiki sannan kuma zai iya zuwa yana samun eh, wato yawan kamuwa da kwayar cuta eh, tun ba malaria ba kisan malaria tana da yawa a wajejenmu to shi kanshi malaria nan da yake samu saboda garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi shi kanshi malaria nan da yake samu yana da kawo kuma ciwon jikin da rashin jini eh, dakta wani lokaci kuma ana ganin kamar mutane suna ramewa sosai fiye da kima kuma za a ga ciki kamar ya yi ɗan kwajaja haka ko suna suna cikin alamu na'am to ai shi shi wannan sikila yawanci gaɓoɓinsu za ki ga in suna girma gaɓoɓinsu suna zama dogaye sannan kansu za ki ga ƙato wannan alama ce ta cutar sikila saboda yadda jini yana yana yawan shi ɓargo idan ya ji jini ya ƙare kin san zai fitar da jini ne to saboda shi ɓargon na yana aiki da yawa su wa'annan kananan eh, wato kasusuwa na ka mm. za ki ga suna budewa yana daga fitar da bargo din to shi sa ya ga kansu kato haƙoransu sun fito waje sannan su dogaye to amma ba kowa ne yake samun wannan gaɓoɓin ba kuma ya danganta da zafin cutar a jiki mm. to idan idan eh, idan suka haka typically za ki ga Eh, wato ana ce masa sickle cell habitus wato yadda ake ganin masu sikla ɗin kenan hmm. shi kuma katon cikin nan da suke samu wannan jinin da yake kakkarewa akwai saifa saifa tana kamo wannan jini da yake kakkarewa yana yana zama eh, a cikin saifa ɗin yan tana jawo su to shi ma yana sawa jini ya kare sannan kuma saifa ɗin ta kumbura ciki ya ƙato sannan kuma eh, ita kanta hanta ma can ga da ita tana aiki da yawa za ta iya kumbura amma yawanci kumburin saifa faɗin nan an fi samun shi a yara mm. saboda tana ta kumburi tana ta kumburi tana aikin nan kafin yaro ya girma sai ta ga ta magaji ta zama yar karama shine za ta ga ba shi ma da saifar mm. shi ma yana daɗa kawo kuma ya zama yaro ko yaushe yana cikin kamuwa da ƙwayoyin cuta ana samun matsaloli mm. Yawa, dakta daga cikin amsoshin da muka samu akwai waɗanda suka yi magana kariya. Wai akwai wasu ana cewa kariya ne, kenan waɗannan kariya su ne suke ɗauke da rabin cutar ko kuma ina ma'ana wannan kariya a likitanci? Yawa, ita ce rabin cuta. kariya sun su ne AS. Masu full disease ɗin kuma su ne SS. To full disease ɗin ma SS nan ai akwai wanda suke da wani kuma SC. Shi wancan ba C ɗin nan in ya haɗu da S ɗin nan. shi ma wata cutar ce na ta nau'in sikila su kin ga an fi samun su a kasashen eh, a um, kudancin najeriya masu ss muku eh, arewacin najeriya ss aka fi samu so kuma a shi wannan ciwon idan mutum yana da shi ba ko yaushe ne yake ciwon eh, yake samun matsalolin ciwon jikin ba ya danganta da yawan sikila ɗin da kake da shi sannan ya danganta da kuma sinadarin na yaran nan na f ɗin nan da na gaya miki da ka ɗauko saboda in kana da yawan f ɗin yana ɗan rage maka tsananin cutar amma idan ya zama baka da f ɗin shine ake eh, samun mai tsanani kuma sannan shiga matsanancin sanyi da matsanancin zafi da su eh, hawa tsauni haka duk suna da kawowa Eh, su ne suke kawowa mutum ya fara samun kamar eh, ciwon kashi ko eh, makamantansu na cikin wannan cuta mm. wato matsalolin wannan cuta mm. to ba koyaushe ne wa'ansu suna da saukinta wa'ansu kuma ba su da saukinta sannan wanda ma suke da saukinta kamar wanda suka dauka da abinda ake cewa salasinya shi ma yana rage musu kaifin cutar idan suka dan ɗauki salasiniya hmm. amma masu dai ss nan da ss duk sun fi samun matsaloli hmm, yawa dama tambaya ta ta gaba dakta wannan cuta tana da magani ko kuma tana da rigakafi to dai ita rigakafinta kada kada eh, wato masu kariya guda biyu su yi aure masu rabi rabi su yi aure kin san yana da wahala abin da ya sami yana da wahala tana da yawa a kasashenmu mu saboda kin ga wato eh, kashi kashi ashirin da biyar cikin ɗari suna ɗauke da kariya kariya ɗin nan wato rabin cutar to kin ga zai wahala a samu wanda ba shi da shi kuma sannan kin ga mu ba mu da yawan zuwa asibiti mu duba me muke ciki kuma sannan inda ma an duba ɗin kin ga inda yawa za a ce za a daina aure ne sosai eh, kin ga zai wahala amma akwai yadda ake yi kamar idan a yi testin yaro tun yana ɗan tayi ana iya testin a gane ko sikila ne ko ba sikila ba ne to a wannan kwanan na aka fara shi a ce genetic counseling a ce musu to gashi wannan yaron da kuke ɗauke da shi zai iya yiwa yana da sikila ɗin nan to ko kuna so a zub da cikin ne ko kuma dai at least dai mutum ya san me yake ɗauke da shi idan aka haifi yaron nan kin ga za a ba shi kula ta musamman to shi kuma kulan nan in aka je asibiti akwai wato za a iya ba su yan magunguna da suke kare eh, zafin cutan hmm. kamar su eh, akwai antibiotics da ake bayarwa da akwai na kare malaria da akwai kuma wanda zai taimaka wa bargo saboda bargonsa har abada yana aiki baya hutawa tunda jini kinga yana zubewa hmm. to sai bargo ya ta aiki ba ƙaƙƙauta so sai an taimaka musu da abin da yake taimaka a bargon nan ya rinka aiki to mm. yawanci abin da ake ba su kenan mm. to akwai kuma magunguna da suke rage kaifin cutan idan suka ƙara eh, fetal hemoglobin na x nan da nake faɗa amma su wa'annan magunguna akwai wanda wanda in cutar su tana da zafi su ake bawa sannan mm. kuma akwai eh, akwai wanda za su iya sa shi wannan jini ya mm. zama kamar ruwan shi bai kare ba mm. duk wa'annan akwai magunguna kala-kala da ake gwaggwada yanzu wanda zai kaifi eh, rage kaifin cuta amma ba ta warkewa mm, na ga kamar sarfili na da tambaya dakta eh, ɗazu ina son in tambayi dakta shine ga waɗanda aka riga aka haifa da wannan ƙwayar cuta a jikinsu me ya kamata iyayen su yi domin ganin cewar wannan cuta bata azabtar da jariran ba yawa to su iyaye dama in suka kai asibiti ya kamata su rinka kula da yaran kamar yadda na ce kin ga zafi tsananin zafi da tsananin sanyi yana kawo shi da rashin ruwa a jiki to kin ga yara ƙanana suna da yawan yin eh, gudawa to gudawa tana zubar eh, da ruwa sosai to kin ga iyaye za su kula za su je asibiti da wuri za su ba yaro ruwa za su sa shi a gurin dumi inda sanyi ko kuma su sa shi a gurin iska inda zafi hmm. sannan kuma kamar su eh, wato tashin hankali ma yakan kawo wannan cutar da kuma sannan tsalle-tsalle wanda ya yawa kamar a ce mutum ya gudu ko ya je yana bol. Mutum ya wani abin da zai jigata dai mutum zai gaji sosai. <laughs> Yawwa zai jigata hmm. zai iya kawowa. Kin ga wa'ansu ma idan aka zo jarabawa hmm. sai kiga sun fara ciwo. sai a rinka ganin kamar ko jaraba ce ba ta so amma ba haka ba ne kawai eh, shi eh, al'amarin ciwon ne yake haka zai iya sa ka in ka kana da tashin hankali da wani stress a tare da kai zai iya tashi ciwon nan mm. Mm. Eh, Yau, eh, eh, ɗazu da kika yi magana mahimmancin gwaji kenan kamar yadda kika ce a kasashen da suka ji gaba. Kamar misali mu nan tunda anan muka aihi ‘ya'yanmu duk mun san misali ni ‘ya'yana duka suna ɗauke da rabin wannan cuta. Saboda haka dole kahin su yi aure da duk wadda za su aura ma sai an gwada idan ita ma tana da rabin kenan duk yadda suke son juna ba aure tsakaninsu. ba aure amma kuma ba za shi yasa aka fi so idan aka fara ganin kamar kana da yar yarinya tana kasan as din ce mm. tana da rabin cutar nan to idan ta kai munzalin da za a fara zuwa gurinta wanda duk ya zo aikin da kafin mata fara jin tana son shi in aka gwada mm. aka gani kin ga ai sai a sallame shi kawai a ce eh. abu ba zai yi ba mm, sosai yawa dakta ga kira mun samu daga sakkwato salamu alaikum wa alaikum salam aliyu wa ke magana yaro na murya talakan Najeriya taɓa lokal gamman Ahmad Ladan Girkau. To Ahmad Ladan Girkau ga ka ga Dr. Amal. To Dokta ina Dokta ɗi barka da zuwa wannan zauren da aka gaya tuta. Barka ka dai. Yawa Dokta. Dokta a shi cikin state anemia ɗin ga. So under five under zero zero under zero ɗin waɗanda muke kira a three under zero. sabbin haihuwa inda aka haihuwa to dokta ce da wannan suna da immunity saboda immunity ɗin da aka su kila garkuwar jikin da aka su saboda suna da stress bleeding suna samun nono suna sha su zero zero point wannan mai kira wanda zero point ga sabon haihuwa to dokta ce kuma idan ya kai wata shidda to immunity ɗin su ya rage ƙarfi na nonon da suke ya yaro nonon da yake sha ga owa immunity din ya rage karfi ne ko ko a'a ba komi ne ga saboda dai suna cikin da da sanyi da zahi na ko tun wata problem na farko to shi sickle cell anemia din ga doctor tunda su suna da immunity nonon da suke sha yarinya jaririn da yake sha akwai immunity an ce mana suna samun immunity mm. gare su saboda wannan nonon yawa PRO ina ga yawa ka yawa to doctor Allah sa kin gane bayanin da PRO girkawai ina zuwa ina zuwa Yana zuwa Halima. Yana kar yana breaking ne ba na jin shi sosai. Ban fahimci ma abin da yake cewa ba. Abin da nake eh, To eh me yawa a takaice me tambayar ka? Yawa tambaya ta ne to a su sabbin haihuwa immunity din da suke samu nonon da suke sha ga osu immunity din su saboda samun immunity a wannan ciwo su cell anemia har bai kama su sannan su kuma adult manyan mutane shin sun kosin ga a anemic sai ka samu matsaloli ana samu su a asibiti ko sun wannan yawa yawa yawa yawa PR wallahi in tambayoyin suka min yawa ba zan iya gaya mata ba gwamma ka takaita yawwa <laughs> dakta tambayar da ya ce wai ya jarirai da ake aihuwa don suna shan nonon uwa ne suke samun kariyar wato eh, da ba sa kamuwa da wannan cuta su kuma manya da ke kamuwa da wannan cuta me yasa suke kamuwa da wannan cuta a'a ai ai shan nonon uwa yana ba da kariya to amma ita in aka riga aka haifi mutum da ita ai ba zai kare shi ba sai dai shi wannan lokacin da aka haifi yaro cf din nan fetal hemoglobin yana da yawa a jiki baya raguwa sai mutum ya kai wata shida to a lokacin da f din nan yake da yawa shi isa ba sa ba ka cutar sosai sai lokacin da suka kai wannan wata shida shine za ta fara bayyana kuma a kasashen ma yawanci a lokacin ake iya testing a gane mm. sai dai kwanan nan an samu ci gaba mun samu mashin kamar waje eh, asibitoci guda uku sukan iya dubawa tun da cikin haihuwar yaro ma Mm. aka iya dubawa a san ko sikla din ne mm-hmm. to ba wai nonon uwan ne yake kare cutar ba a'a wannan f din da yake yawa a cikin su a lokacin wannan lokacin shi ne yake zama mutum baya samu sai ya fara girma mm-hmm. sai ya fara bayyana to da kusa za a haifi mutum amma ba zai nuna ta ba sai ya fara girma. Yawwa to PRO girkau Allah ya sa mun amsa wannan ko in ce Allah sa dakta ta amsa wannan tambaya ta kaga kuma kira daga Kaduna salamu alaikum. sunana Abubakar Umar mai tanduka manaka. To Malam Abubakar da Allah i tambayar ka a takaice. Muna so likita mana bayani ta yaya ake ɗaukar wannan cutar. To mun gode sosai Malam Abubakar to Dr. Amal kin ji tambayar shi wai ta yaya ake ɗaukar wannan cuta duk da bayanin nan dai da aka yi ta yi tun harkon wannan shirin. ai shi ne kamar dai na san na yi bayanin haka kamar a gurin iyaye ake ɗauka iyaye da uwa da uba suna da ita za su iya ba waɗansu to ba sha ake a roba ba komai ba ko ba wanda zai eh, ce wani ne ya saka ko a zo ana ana faɗa tsakanin iyaye a ce ai ke ce kin san yawanci ana cewa ai mata duk yaran da aka haifa ba shi da lafiya sai a rinka Dakta ba ma rashin lahiya ba ni na ga a Nijar wanda 'ya'ya takwas ya mata shi ta aihuwa mata amma kawai hawuka dauka zai kashe ta wai ya ya ya samu namiji amma kullum mace take aihuwa mishi alhali maza ai su ne ma suke ba da jinsi ko? <laughs> jinsin namiji ba? To. Namiji shi ba da jinsin namiji. To. To wannan cutar ma sai mutum biyu suna da ita don su zai iya samu. so ba ba laifin kowa a ciki abu ne Allah ya kaddaro shi kuma inda za a yi gwaji ya zama ba a yi aure tsakanin masu ita ba za a rage ta sosai sosai makuwa. Yawwa muna godiya sosai Dr. Amal da kika ɗauki lokaci kika yi mana wannan bayani mun gode sosai Allah ya saka da alheri mun gode. ma na gode. Yawwa. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Salfiliya na ga duk ka gigice ne hankalinka ya tashi wannan Wato wannan bayani <laughs> dole ne sai ƙwararru da masu ma irin wannan eh, bayani za ka eh, sani. Amma gaskiya kamar yadda na ce ni kamar ‘ya'yana Hassan da Ismail ASAS ne. Saboda haka dole ne sai an gwada da waɗanda za su yi aure. Eh, saboda idan su ma AS ne kenan za a yi ‘ya'ya masu. Me zai faru kenan in kuma suna soyayya ko suna son wannan mutanen. Ba da lokaci sai wani lokaci masu saurare sai gobar haka da izinin Allah. abokan turai sosai a likita turai sosai This program has come to you from the Voice of America, Washington.